learningphrases.com. Mehr Informationen in der Videobeschreibung. Sein nu. Sein nu. Sein nu. Sei nuncu. Sannunku. Sannunku. Ina kwana. Ina kwana. Ina kwana. Kwana biyu ba mu sadu ba. kwana biyu ba mu sadu ba. Kwana biyu ba mu sadu ba. Na ji dadin haduwa da kai. Na ji dadin haduwa da kai. Na ji dadin haduwa da kai. Sai anjima. Sai anjima Sai anjima Sai anjima kaɗan. Sai anjima kaɗan. Sai anjima kaɗan. sai wata rana. Sai wata rana. Sai wata rana. Sai gobe. Sai gobe. Sai gobe. Na gode. Na gode. Na gode. Ina son ka. Ina son ka. Ina son ka. kana da ban dariya sosai kana da ban dariya sosai kana da ban dariya sosai kai na kwarai ne kai na kwarai ne kai na kwarai ne kina da kyau matuka. Kina da kyau matuka. Kina da kyau matuka. Kana da kyau matuka. Kana da kyau matuka. kana da kyau matuka. Kana kaunata? Kana kaunata? Kana kaunata? Ina kaunarka matuka. ina kaunar ka matuka. Ina kaunar ka matuka. Bana kaunar ka. Bana kaunar ka. Bana kaunar ka. ina kewarka sosai. Ina kewarka sosai. Ina kewarka sosai. Bari in rungume ka. Bari in rungume ka. bari in rungume ka. Menene sunanka? Menene sunanka? Menene sunanka? Sunana sunana sunana wane ne kai wane ne kai wane ne kai ni dalibi ne Ni dalibi ne. Ni dalibi ne. Ina aiki a asibiti. Ina aiki a asibiti. Ina aiki a asibiti. Daga wani kasa kake? Daga wani kasa kake? Daga wani kasa kake? Ni Jamus ne. Ni Jamus ne. Ni Jamus ne. Ni dan Espanya ne. Ni dan Espanya ne. Ni dan Espanya ne. Ni dan Mexico ne. Ni dan Mexico ne. Ni ɗan Mexico ne. Ni ɗan Faransa ne. Ni ɗan Faransa ne. Ni ɗan Faransa ne. Shekarunka nawa? shekarunka nawa? Shekarunka nawa? Shekara na ashirin da biyar. Shekara na ashirin da biyar. Shekara na ashirin da biyar. Karfe nawa? Karfe nawa? Karfe nawa? Karfe hudu na rana ne. Karfe hudu na rana ne. Karfe hudu na rana ne. Yau ban da lokaci. Yau ban da lokaci. Yau ban da lokaci. Gobe ranar murnan haihuwa na ne. Gobe ranar murnan haihuwa na ne. gobe ranar murnar haihuwa na ne. Wannan shekara ban so in yi bikin murnar ranar haihuwana. Wannan shekara ban so in yi bikin murnar ranar haihuwa na. wannan shekara ban so in yi bikin murnar ranar na. Barka da ranar haihuwa. Barka da ranar haihuwa. Barka da ranar haihuwa. a yi ƙarshen mako lafiya. A yi ƙarshen mako lafiya. A yi ƙarshen mako lafiya. A yi tafiya lafiya. A yi tafiya lafiya. a yi tafiya lafiya. Yau tara ga wata Satumba. Yau tara ga wata Satumba. Yau tara ga wata Satumba. Yau wani rana ne? Yau wani rana ne? Yau wani rana ne? Yau talata. Yau talata. Yau talata. Yau ina ta aiki sosai. Yau ina ta aiki sosai. Yau ina ta aiki sosai. Me ka yi yau? Me ka yi yau? Me ka yi yau? Gobe Laraba. gobe Laraba. Gobe Laraba. Me za ka yi gobe? Me za ka yi gobe? Me za ka yi gobe? me kake so ka yi gobe me kake so ka yi gobe me kake so ka yi gobe gobe ina so in hadu da babana gobe ina so in hadu da babana gobe ina so in hadu da babana. Me ka yi jiya? Me ka yi jiya? Me ka yi jiya? Dan Allah za ka iya magana a hankali? Dan Allah za ka iya magana a hankali? Dan Allah za ka iya magana a hankali? Dan Allah za ka iya maimaita jimlar? Dan Allah za ka iya maimaita jimlar? Dan Allah za ka iya maimaita jimlar? Dan Allah za ka iya sake faɗa? Dan Allah za ka iya sake faɗa? Dan Allah za ka iya sake faɗa? Dan Allah za ka iya rubuta shi? Dan Allah za ka iya rubuta shi? Dan Allah za ka iya rubuta shi? Dan Allah za ka iya nuna harufan kalmar? Dan Allah za ka iya nuna harufan kalmar? Dan Allah za ka iya nuna harufan kalmar? Za ka iya bayanin me wannan kalmar ke nufi? Za ka iya bayanin me wannan kalmar ke nufi? Za ka iya bayanin me wannan kalmar ke nufi? Ban iya jin shi ba. Ban iya jin shi ba. Ban iya jin shi ba. Menene ma'anar Menene ma'anar Menene ma'anar Ban gane ba. Ban gane ba. Ban gane ba. Ban gane wannan halin fuskar ba. Ban gane wannan halin fuskar ba. Ban gane wannan halin fuskar ba. Ya kake? Ya kake? Ya kake? Ina lafiya. Ina lafiya. Ina lafiya. Ina farin ciki matuka. Ina farin ciki matuka. Ina farin ciki matuka. Na gaji kwarai. Na gaji kwarai. Na gaji kwarai. Ina bakin ciki matuka. Ina bakin ciki matuka. Ina bakin ciki matuka. na damu sosai. Na damu sosai. Na damu sosai. Mura ta kama ni. Mura ta kama ni. mura ta kama ni. Ba na jin daɗi. bana jin daɗi. Ba na jin daɗi. Ina da damuwa da yawa. Ina da damuwa da yawa. ina da damuwa da yawa. Karka damu. Karka damu. Karka damu. Ina jin kishi. Ina jin kishi. ina jin kishi me kake so ka sha me kake so ka sha me kake so ka sha ina so in sha ruwa ina so in sha ruwa. Ina so in sha ruwa. Kana son shan ruwan inabi? Kana son shan ruwan inabi? Kana son shan ruwan inabi? kofi ɗaya don Allah. Kofi ɗaya don Allah. Kofi ɗaya don Allah. Ina son kofi ɗaya. Ina son kofi ɗaya. Ina son kofi ɗaya. Kana son shan shayi? Kana son shan shayi? Kana son shan shayi? Kana son shan shayi ko ruwa? Kana son shan shayi ko ruwa? Kana son shan shayi ko ruwa? Ba na jin ƙishi. Ba na jin kishi. Ba na jin ƙishi. me kake son ci da daren nan? Me kake son ci da daren nan? Me kake son ci da daren nan? Ka ci ka shi sosai? Ka ci ka koshi sosai? Ka ci ka koshi sosai? Na koshi, kaifa. Na koshi, kaifa. Na koshi, kaifa. Ina jin yunwa. ina jin yunwa ina jin yunwa ina so in ci ina so in ci ina so in ci me za ka so ka ci Me za ka so ka ci? Me za ka so ka ci? Ina so in ci abincin salad. Ina so in ci abincin salad. Ina so in ci abincin salad. na riga na ci na riga na ci na riga na ci ina so in ci taliya ina so in ci taliya ina so in ci taliya ina so in sha miya ina so in sha miya ina so in sha miya ba na jin yunwa ba na jin yunwa ba na jin yunwa kuna da takardar tsarin abinci kuna da takardar tsarin abinci kuna da takardar tsarin abinci Sabis, dan Allah kawo min takardar tsarin abinci. Sabis, dan Allah kawo min takardar tsarin abinci. Sabis, dan Allah kawo min takardar tsarin abinci. Sabis, lissafin kuɗin dan Allah. sabis lissafin kuɗin don Allah. Sabis lissafin kuɗin don Allah. Wani shawara ka bayar? Wani shawara ka bayar? wani shawara ka bayar dan Allah kira kafin ku zo don kama wuri dan Allah kira kafin ku zo don kama wuri dan Allah kira kafin ku zo don kama wuri Yaya yanayin iska yau? Yaya yanayin iska yau? Yaya yanayin iska yau? Za a yi ruwa yau? Za a yi ruwa yau? Za a yi ruwa yau? Yau akwai zafi kwarai. Yau akwai zafi kwarai. Yau akwai zafi kwarai. Yau rana na haske. Yau rana na haske. Yau rana na haske. Yanayin iskan na da kyau sosai yau. Yanayin iskan na da kyau sosai yau. Yanayin iskan na da kyau sosai yau. Me za ka so siya? Me za ka so siya? Me za ka so siya? Ina so in siya taswirar gari. Ina so in siya taswirar gari. Ina so in siya taswirar gari. Ina so in siya takalmi ɗaya. Ina so in siya takalmi ɗaya. ina so in siya takalmi ɗaya. Ɗan Allah nuna min wannan. Ɗan Allah nuna min wannan. Ɗan Allah nuna min wannan. Nawa ne kome gaba ɗaya? nawa ne kome gaba ɗaya nawa ne kome gaba ɗaya wai yana da tsada kwarai wai yana da tsada kwarai wai yana da tsada kwarai tsada sosai. Tsada sosai. Tsada sosai. Ba ni da kowanne kudi. Ba ni da kowanne kudi. ba ni da kowanne kudi. Na batar da alabena. Na batar da alabena. Na batar da alabena. Ina so in canza daloli da yuru. Ina so in canza daloli da euro. Ina so in canza daloli da euro. Jiya na kamu da mura. Jiya na kamu da mura. Jiya na kamu da mura. ban iya bacci ba ban iya bacci ba ban iya bacci ba na kamu da mura da tari gaba ɗaya safeyen na kamu da mura da tari gaba ɗaya safeyan Na kamu da mura da tari gaba ɗaya safiyan. Ina da zazzabi digiri talatin da tara. Ina da zazzabi digiri talatin da tara. Ina da zazzabi digiri talatin da tara. Ina da rashin lafiya, ban jin daɗi. Ina da rashin lafiya, ban jin daɗi. Ina da rashin lafiya, ban jin daɗi. Ina yawan ciwon kai. ina yawan ciwon kai ina yawan ciwon kai cikina yana zafi ya zan yi cikina yana zafi ya zan yi cikina yana zafi ya zan yi? Ina maka fatan samun sauki. Ina maka fatan samun sauki. Ina maka fatan samun sauki. fata na yana saurin jin ciwo. Fata na yana saurin jin ciwo. Fata na yana saurin jin ciwo. Akwai abu da ke sa ka rashin lafiya? akwai abu da ke sa ka rashin lafiya? Akwai abu da ke sa ka rashin lafiya? Menene wancan? Menene wancan? Menene wancan? Menene wannan? Menene wannan? Menene wannan? Wane ne ke da wannan karen? Wane ne ke da wannan karen? Wane ne ke da wannan karen? Me ka yi? Me ka yi? Me ka yi? A ina kake aiki? A ina kake aiki? A ina kake aiki? Kana aiki sosai. Kana aiki sosai. Kana aiki sosai. taya ka sani? taya ka sani? taya ka sani? Ina ka je jiya da daddare? Ina ka je jiya da daddare? Ina ka je jiya da daddare? Waye ɗan gaban goshin marubucinka? Waye ɗan gaban goshin marubucinka? waye ɗan gaban goshin marubucinka? Waye ɗan gaban goshin ɗan wasanka? Waye ɗan gaban goshin ɗan wasanka? Waye ɗan gaban goshin ɗan wasanka? Ɗan Allah shigo. Ɗan Allah shigo. Ɗan Allah shigo. Ɗan Allah kulle kofan. Ɗan Allah kulle kofan. Dan Allah kulle kofan. Dan Allah zauna. Dan Allah zauna. Dan Allah zauna. Kwantar da hankali. kwantar da hankali kwantar da hankali dan Allah yi shiru dan Allah yi shiru dan Allah yi shiru kar a yi magana kar a yi magana kar a yi magana dan Allah saurara dan Allah saurara dan Allah saurara ɗan Allah kar a yi surutu sosai. ɗan Allah kar a yi surutu sosai. ɗan Allah kar a yi surutu sosai. Dena kuka. Dena kuka. Dena kuka. Me yasa kake dariya? Me yasa kake dariya? Me yasa kake dariya? Dan Allah jira ni, zan dawo jim kaɗan. Dan Allah jira ni, zan dawo jim kaɗan. Dan Allah jira ni, zan dawo jim kaɗan. Mu huta na minti goma. mu huta na minti goma. Mu huta na minti goma. Mu je silima. Mu je silima. Mu je silima. an haramta shan taba. An haramta shan taba. An haramta shan taba. Mu tafi tare. Mu tafi tare. Mu tafi tare. dan Allah yi tafiya a hankali. Dan Allah yi tafiya a hankali. Dan Allah yi tafiya a hankali. Kar a bata lokaci. Kar a bata lokaci. kar a bata lokaci. Ɗan Allah a kashe wakan. Ɗan Allah a kashe wakan. Ɗan Allah a kashe wakan. Ɗan Allah a kashe wayan. Dan Allah a kashe wayan. dan Allah a kashe wayan. Yaushe za ka zo min da kudina? Yaushe za ka zo min da kudina? Yaushe za ka zo min da kudi na? ina da dabara. Ina da dabara. Ina da dabara. Wannan dabara ne mai kyau ƙwarai. Wannan dabara ne mai kyau ƙwarai. Wannan dabara ne mai kyau kwarai. Wannan batu ne mai ban sha'awa sosai. Wannan batu ne mai ban sha'awa sosai. Wannan batu ne mai ban sha'awa sosai. meye naka ra'ayin? Meye naka ra'ayin? Meye naka ra'ayin? Ina so in san naka ra'ayin. Ina so in san naka ra'ayin. Ina so in san naka ra'ayin. Ban fahimci me kake nufi ba. Ban fahimci me kake nufi ba. Ban fahimci me kake nufi ba. Ka amince? Ka amince? Ka amince? Ban tsamani na yi kowane abu da ba daidai ba. Ban tsamani na yi kowane abu da ba daidai ba. Ban tsamani na yi kowane abu da ba daidai ba. Gaskiyanka Gaskiyanka Gaskiyanka Lallai haka yake Lallai haka yake Lallai haka yake na turo maka da sakon rubutu na turo maka da sakon rubutu na turo maka da sakon rubutu menene lambar wayarka menene lambar wayarka menene lambar wayarka wayana ya lallace wayana ya lallace wayana ya lallace me ya faru Me ya faru? Me ya faru? A ina ka batar da wayarka? A ina ka batar da wayarka? A ina ka batar da wayarka? gobe zan turo muka da sako ta yanar gizo gobe zan turo muka da sako ta yanar gizo gobe zan turo muka da sako ta yanar gizo na manta da kalmar sirina Na manta da kalmar sirri na. Na manta da kalmar sirri na. Na mance sunanka. Na mance sunanka. Na mance sunanka. kai sakare ne. Kai sakare ne. Kai sakare ne. ta ya ka isa ka min magana haka? Ta ya ka isa ka min magana haka? ta ya ka isa ka min magana haka? Kana bukatar taimako ne? Kana bukatar taimako ne? Kana bukatar taimako ne? Za ka iya taimako na? za ka iya taimako na? Za ka iya taimako na? Za ka iya kiran motar asibiti don Allah? Za ka iya kiran motar asibiti don Allah? za ka iya kiran motar asibiti dan Allah? Yi hankuri, zan iya taimakonka? Yi hankuri, zan iya taimakonka? Yi hankuri, zan iya taimakonka? Ina asibitin yake? Ina asibitin yake? Ina asibitin yake? Ina za ka? Ina za ka? Ina za ka? Dole in koma gida yanzu nan. Dole in koma gida yanzu nan. Dole in koma gida yanzu nan. Ina ne hanyar ofishin aike? Ina ne hanyar ofishin aike? Ina ne hanyar ofishin aike. Ina ne shagon magani mafi kusa? Ina ne shagon magani mafi kusa? Ina ne shagon magani mafi kusa? Akwai wanda ke zaune a wannan kujeran? Akwai wanda ke zaune a wannan kujeran? Akwai wanda ke zaune a wannan kujeran? Ina da tambaya. Ina da tambaya. Ina da tambaya. Zan iya tambaye ka? Zan iya tambaye ka? Zan iya tambaye ka? Ban sani ba. Ban sani ba. Ban sani ba. Ba kome. Ba kome. Ba kome. Dan Allah sake faɗa. Dan Allah sake faɗa. Dan Allah sake faɗa. ka yi hankuri na ɗan dame ka, ɗan Allah ci gaba kawai. Ka yi hankuri na ɗan dame ka, ɗan Allah ci gaba kawai. Ka yi hankuri na ɗan dame ka, ɗan Allah ci gaba kawai. Me ka faɗa yanzu? Me ka faɗa yanzu? Me ka faɗa yanzu? Kana da aure? Kana da aure? Kana da aure? Kana da budurwa? Kana da budurwa? Kana da budurwa? Kina da saurayi? Kina da saurayi? Kina da saurayi? Na yi mafarki. Na yi mafarki. Na yi mafarki. Mafarkina ingan na inganta duniya. Mafarkina ingan na inganta duniya. Mafarkina ingan na inganta duniya. Zana min tunkiya. Zana min tunkiya. Zana min tunkiya. Kana ina? Kana ina? Kana ina? Dole in tafi. Dole in tafi. Dole in tafi. Kar a damu da abin da sauran mutane ke cewa. Kar a damu da abin da sauran mutane ke cewa. kar a damu da abin da sauran mutane ke cewa. Ba abin da ya dame ni da duk abin da ka faɗa. Ba abin da ya dame ni da duk abin da ka faɗa. Ba abin da ya dame ni da duk abin da ka faɗa. Hakika, ba abin da zan iya yi. Hakika, ba abin da zan iya yi. Hakika, ba abin da zan iya yi. ka da kuskure jimlarka da kuskure jimlarka da kuskure ban ji dadin abin ba gaskiya ban ji dadin abin ba gaskiya ban ji daɗin abin ba gaskiya